Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na yi nazari na bibi da'awar dokta, na bibi dukkan wani abu da yake yi, na yi dubi zuwa ga saɓani da yake samu da mutane kala-kala, sai na zaƙulo na fito da wasu kurakurai manya-manya guda goma wanda dokta yake yi, wanda su suka sa yake ta saɓani da mutane wannan kurakurai kuma har abada in dai ba ya bar su ba ne to ba zai shirya da kowa ba Ta haka yau zan yi magana ne akan kurakurai goma da na gano matsaloli goma da na gano wanda su suka jawo yasa ake ta rigima ake ta tatafurza a kabin da shafi dokta dokta idris abdulaziz dutsen tanshe Bauchi, Nigeria. Matsala ta farko ya yi karatun addini. Yanda ya yi karatun addinin nan, inda a ce karatun boko ya yi zunzurutu, ya zo ya samu wani makami cikin hukuma, ya haɗu da mutane ana cin kare ba babbaka da ba wanda zai mishi magana ya rigima da shi akan wannan abu. Matsala ta biyu ya ce shi baya shirka. inda a ce ya haɗa kai da masu shan jini ya haɗa kai da mushirikai da harkan bokaye ba zai yi magana a kan wannan matsala ba na shirka to da baya samun saɓani da kowa sai dai kawai ka ji shiru matsala ta uku ya ce shi baya bidi'a babban kuskurensa a idanun 'yan bidi'a shine ya ce baya bidi'a wallahi inda a ce ɗan bidi'a ne ɗan wata ɗariƙa ce da yanzu suna can sun maida shi Allah sun maida shi wani babba da za su dinga mai sujada wallahi da su ɓeran faila da sauran waɗannan da suke mai rashin kunya da suna nan suna mai sujada suna girmama shi suna duk duniya babu irinsa amma ya ce shi ba zai bidi'a ba kuma ya ce zai magana kan bidi'a don haka wannan shine babbar matsalansa da 'yan bidi'a inda ya ce ba zai bidi'a ba da ya zina da su matsala ta hudu ya ce shi baya maja maja baya maja ba zai haɗa kai da 'yan bidi'a ba a cuci al'umma ba zai haɗa kai da 'yan bidi'a ba a haɗa bidi'a da sunna ka rasa tsuntsu ne ko tarko ne ya ce shi ba zai zama jemage ba don haka ya ce baya maja wannan babbar matsala ce da ta jawo rigima da fitina tsakanin shi da in maja matsala ta biyar baya mujamala akan gaskiya baya kara duk girman ka in kai kuskure zai hoto ya nuna ma kuskurenka ba wani mujamala ko kai wane ne ko min malintarka ko min darajar in kai ba daidai ba zai gaya ma gaskiya to wani ya ja mai matsala waɗanda suke ganin wane malamin su ne yana da daraja cikin tafiya bai kamata a yi magana a kansa ba in yi magana a kan su sai su wuto suna mai rashin kunya su maida shi abokin gaba inda a ce baya magana a kan waɗannan da shiru za ka yi matsala ta gaba ya ce shi zai yi sunna ce irin ta su shek albani zai yi salafiya ce irin su albani salafiya ta ilimi da aiki da karantarwa da taimakon al'umma salafiyya ta da'awa da ilimi da dukiya da jini da jiki da duk abin da ka mallaka matsala ta gaba ya ce shi baya izala ta jos ni ban fahimci Izala ta jos ba a kan sunna suke ba sai bakin wannan bawan Allah da ya bayani kwanan nan annabi ya ce kada a ja wando suna jan wando annabi ya ce a cika gemu suna aske gemu annabi ya ce a kama hannu bai taɓa yin sallah hannu a sake ba suna sakin hannu abubuwa da yawa da ya zano ya ce yau ɗin nan kana shigowa cikin za su maida da shugaba inda kai mai kuɗi ne wanda wannan yana daga cikin matsalolin ƙungiyar mu ta izala shine in kai mai kuɗi ne kana daraja ko min kuskurenka ko min laifinka za a baka matsayi a dinka ɗaukar maganarka ko da ɗubgegen jahili ne amma baka da kodana duk ilimin ka kai ba kowa bane na daga cikin matsalolin mu da ya kamata mu gyara na izala da abubuwa da yawa da ya zano inda yayi shiru a kansu su dinga yin bid'a da sunan su ahlus sunna ne da babu wanda zai rigima da shi matsala ta gaba ya ce zai faɗi gaskiya akan kowa zai magana akan shugabanni waɗanda suke zalunci zai magana akan zaluncinsu wannan shi ma ya ja mai matsala game da wasu da suke bakewa bayan addini da bayan salafiya da sunan salafiya kuma suke rusa salafiyar matsala ta gaba sai mu ga makta na gaba